Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya suma gabatar da labarai. Masu sauraro Asumana shi nake muku lemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji cewa yau ce ranar cikar shekaru talatin da rasuwar tsohon shugaban kasar Nijar Sani Kunce. Ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa ta zaɓi sabon kwamitin jagorancinta a ƙarshen taron Congress da ta gudanar a garin Agadez. A rahoton musamman muna ɗauke da ƙarin bayani akan shirye-shiryen soma ayyukan noman rani. goma ga watan Nuwambar 1987 goma ga watan Nuwambar 2017 yau shekaru 30 kenan da Allah ya yi wa tsohon shugaban ƙasar niger General Sani Kunce rasuwa. sani kun ce dai ya rasu ne a ranar goma ga watan nuwambar na 1987 a birnin paris na kasar faransa bayan ya yi fama da rashin lahiya kabarin sa wato na a garin fandu garin sana aihuwa a departama ɗin filinge marigayi sani kun ce ya hau kargar mulki a ranar 15 ga watan afrilu na 1974 a sakamakon shi mulkin sojoji da ya hambar da shugaba yori hamani. Mambobin kungiyar actisa da sauran mutane goma sha biyu da aka kama a sakamakon taron gangami na 29 ga watan Oktobar, wanda rikide zuwa aron gama tsakanin masu zanga-zanga da jama'an tsaro, an gabatar da su yau a gaban alkalin kotun Yamai. Bayan ya saurare su, alkalin ya ɗage shari'ar sai ranar 17 ga watan na Nuwambar da muke ciki, a cewar lauyan da ke kare su Metar Ahmed. Ana kuma ci gaba da tsare waɗannan mutane a gidan kason garin Kwalo. a yau ne aka kawo ƙarshen taron kwangaras na ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa karo na goma sha biyu a agades bayan kwanaki hudu suna gudanar da ayyuka mahalarta taron sun zaɓi sabon kwamitin jagoranci na wa'adin shekarar 2018 zuwa 2020 alkabar idan ne aka zaɓa a matsayin sabon sakatare janar na ƙungiyar usn inda canje usaini sambo ya lashe zaben da kuri'u hamsin da hudu yayin da wato abokin takararsa ya samu kuri'u ashirin da biyar. A larabar ta gabata ministan tsaron ƙasa Kalla Muntari da jakadan ƙasar Faransa wato a niger Marcel Escure suka ziyarci barikin bada umarni na reshen gabas na rundunar haɗin gwiwa ta sojojin jason sahel da ke cikin sansanin bagashi da ke nan birnin yamai gungun muhammad ɗantani na dauke da cikakken bayani a wannan rahoto A lokacin wannan ziyara, kwamandan reshen rundunar Kanal Manjo Muhammadu Munkaila ya bayyana raskunan aikin rundunar mai lakanin Haubi baka saniya ko bashinuwar a Faransance, wadda ta soma aiki 27 ga watan Oktoban da ya shuɗe. Gobe 11 ga watan Nuwamban nan 2017 za ta kammala ayyukan nata. Wannan ayyukan farko da ta gudanar sun danganti ne da fafutukar murkushe al'amuran ta'addanci bisa iyakar ƙasashe uku cewa da Burkina Faso Mali da Nijar. Ministan tsaron ƙasa Kalamu Tari ya samu cikakken bayani bisa yanda reshen hafsan sojojin ke gudanar da aikinsa da kuma bisa yanda tafiyar wasu ayyukan gine-gine ke gudana. A wurin ayyukan gine-ginen minista ya gani da idansa da buƙatar na bisa hanyar kammala ya kasance ginin barikin bada umarni ɗakin sadarwa ko masabkar manyan hafsoshin soja Bisa gurbi uku aka kalkasa sojawan rundunar akwai na sashen gabas da ke tsakanin Nijar da Chadi, akwai sashe na tsakiya mai kula da iyakokin Burkina, Mali da Nijar, sai kuma reshe na yamma da ke tsakanin Mali da Mauritaniya. Hukumar hafsan sojojin rukunin ya kumshi sojojin Burkina, Mali da na Nijar da ke samun shawarar sojawan Faransa da kuma na Jamus. A gungun Muhammad Dantani, hukumomin da'irar agadar sun ɗauki matakin haramta shan shisha a wuraren taruwar jama'a da kuma akan tituna na cikin birnin na agades A ranar Laraba da ta gabata ne magajin garin agades Risa Feltu ya sa hannu akan kudirin hana shan shishar, ya kuma yi wa wakilinmu Musa Mamman ƙarin bayani. wannan doka an dauke ta don saboda abubuwan da ake aikata na wajen harkar shisha bai kamata ba a cikin garin mu uwaye suna kuka mu da kanmu magabata muna ga abun da bai kamata ba to dole ne ya kawo mu yasa wannan muke hana yadda ake shan shisha kamar wuraren da bai kamata ba na da jama'a take gama ko ga titi don saboda yau agadas ta zama irin wannan a kowane titi in ka diba ko cikin dare yaro karami mace namiji duka abun ya kamata a tashi da wuri a tagaza yara a tagaza jeunesse gaza wannan muguntar da take ta hora ba mu san inda za ta kai mu ba mu hana ta tun da wuri da dai wannan yau an dauki dokar da yake ba a sun a saida ta ko ana ba da cikin titi ko inda wuraren da yake ko yara da za ta bata ma mutane wurin su kasan abu ne wanda yake ba da kanta ma an hana ta don ta dokar da ta hana taba shan taba ita za ta hana shan ko saida wannan shisha a cikin gidaje wani fada da ya barke a ranar talata wato da ta gabata tsakanin manoma da makiyaya a yankin karamar hukumar yelu a departama ɗin gaya ya yi sanadiyar rasuwar mutane da dama a cewar prefen gaya wani makiyayi bafulatani ne ya kashe wani manomi da ke girbar albarkatun gonarsa bayan sun sami saɓani daga nasu waje 'yan uwan marigayin suka mamaye rugar fulanin mutane da dama suka rasa rayukansu wasu suka jikkata ciki har da shugaban fulanin da kuma kanansa Prefen Gaya Ila Usman ya yi wa Suman Amadu ƙarin bayani ta wayar tarho. Mutane hudu ne suka mutu, ɗaya manomi uku makiyaya, sannan kuma makiyaya hudu duka suka jikata. A hali yanzu dai ne da ya fara kashe manomin yana hannun hukuma na jandarmomi. Sauran kuma mun tantance sunayensu. Akwai wani da yake zaune a Yalu, nan ma mun tafi duka sun gudu. A hali yanzu mun buɗe bincike kuma na halarci wajen da abin ya faru domin kwantar wa jama'a hankali. Sannan na baiwa jami'an tsaro umarnin yin sintiri domin kada irin wannan aika-aika ta sake faruwa. Ƙungiyar mata zababbu na jihar Maraɗi ta gudanar da wani shirin waye kai a makon da ya gabata a mayayi dangane da karancin wakilcin mata a madafun iko a jihar musamman a majalisun shawara na ƙananan hukumomi. Shugabar ƙungiyar mata zaɓaɓɓun sa'a janjuna ta bayyana cewa wasu ra'ayoyi dangane da zamantakewar al'umma da addini da kuma jahilci ne ke sanadiyar wannan lamari ta kuma yi wa wakilin Yusufu Shebu ƙarin bayani. muna son mata su hito gaba ɗaya su yi siyasa kuma a dama da su saboda in muka duba mu gani ƙasar Nijar ƙasa ce wadda mata suke da yawa muna hamsin da ɗaya bisa ɗari har ɗugu kenan ko ba ta yiwa a ce a jagorancin ƙasa irin wannan ba hannun mata ciki saboda inda ana so a ci guri sai an gama gaba ɗaya to abin da yake yin targaɗe ga shigan mata siyasa da mulmu akwai haƙidodin mu namu na ƴan ƙasar mu gaba ɗaya akwai kuma harkokin addini da mutane suna ganin ya kamata a ce mace ta zauna gida ba ta yi ta ba akwai kuma su da kansu matan an su ba su su shiga wasu kuma mazan suna iya su hana su mun ce musu kowa ya kama jikin shi su nemi goyon bayan mazan su su azu takara kuma da abin da za a yi na ci gaban karkara na ci gaban da'ira su na ci gaban departamentin su ko Nijar gaba ɗaya zan cewa ya eh, zamanto hannun su na ciki a yi da su Samun dama, mahimmanci da kuma kalubale wannan shine taken babban taron ƙasa na baza kolin kayayyakin sana'a na mata wato sanef da aka soma shi a Palais de Congrès da kenan Yamai. Wata dama ce ta bunƙasa sana'o'in matan Nijar. Shugabar wannan taro Samira Ben Usman tana ɗauke da ƙarin bayani. Abu mafi mahimmanci na farko a euh, kan wannan taro shine tattara duka mata masu masana'antu domin kirkira wata hanya ta canza yawo na cuɗayya da kuma duba hanyoyin zakulo matsalolin da mata masu masana'antu suke fuskanta a Nijar. Kuma wannan wata dama ce a gare mu. Akwai tarin matsaloli kamar kuma bayan tattalin arziki da kuma datse hanyoyin samarwa hannun jari. Sannan kun sa a Nijar babu ƙungiyoyi da yawa waɗanda suke dafawa masu masana'antu musamman ma mata. Haka zalika abu mafi mahimmanci shine mata su rinka dagewa ana damawa da su bala lantana ma da yake mata suna da wani gibi na ci gaban Nijar. A jiya ne wato a Alhamis ne ofishin ministan matasa da wasannin motsa jiki ya janye wa kungiyar koko gargajiya wakilcin jagoranci. Ofishin ministan ya kuma kafa wani kwamiti da zai ci gaba da tafiyar da ayyukan wasan motsa jiki mafi daraja a Nijar wato koko gargajiya. Me ake nufi da janye wakilcin jagoranci menene dalilan ofishin ministan na ɗaukar wannan mataki abdulrashid abdulbaki darakta general na wasannin motsa jiki ya yi wa sumana amadu ƙarin haske Ofishin ministan matasa da motsa jiki ya zaɓi ya damƙa amanar wani ɓangare na ikonsa ga wata ƙungiya domin gudanar da wani aiki na gwamnati. Amma a yayin da ofishin ministan ya yi la'akari da nauyin da aka ɗora wa ƙungiyar ba ta gudanar da shi ba, to ba abin mamaki ba ne idan ofishin ministan ya karɓe wannan ikon, tare da saka wani kwamiti da zai maye gurbin ƙungiyar domin ci gaba da tafiyar da wannan aikin. Tun lokacin kwamɓalar kokowa karo na 38 ne da aka gudanar a tawa, aka samu baraka a cikin kwamitin gudanarwa ba su yi aiki ko ɗaya ba a fuskar kokowa. Don haka ne minista ya ga cewa ba iya ci gaba da tafiya a hakan, saboda yana iya yin tasiri akan kwamɓalar. Euh, l'organisation de la compétition. ku sauraron shirye-shirye Isiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Karfe 5.40 yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Yanzu dai muna cikin lokaci na bayan damana lokacin da ake mai da hankali sosai a kan ayyukan noman rani. waɗannan ayyuka suna baiwa masu garake na nishar damar taimakawa wajen samun wadatar cimaka sumana amadu ya haɗa muna rahoto a kai muntar muhammadu na ɗauke da fasara Hadaddiyar ƙungiyar masu noman rani a Nijar cewa da niyya ita ce ƙungiya da take kula da masu noman rani a duka faɗin ƙasar Nijar a cewar Saliya Muhammad shugaban ƙungiyar inda ya ce abin da ya shafi noman rani a hali yanzu komai yana tafiya daidai a cikin duka sassa babu wata matsala. Yankin Difa karkara ce da ta yi zama cikin tashin hankali, amma bana gaskiya komi na tafiya yadda ya kamata. Karkara ce da ke samun ɗumbin albarka ta noman rani. Mutane na noman tattasai sosai, manoma na cikin aikinsu yanzu haka. Kamar sauran yankunan ƙasa ana ci gaba da ayyukan noma, ba wata matsala da aka shaida Sai dai akwai wasu matsaloli a wasu wurare, a cewar Idiruku, shugaban gungun Bani Bani da ke Gamkale. Iruruwa ba sa zo mana da wuri. Mukan yi odar kawo su ne a jimince, a yanzu haka odar ba ta iso mana ba. Wata matsalar da ke akwai ita ce ta ban ruwa. Ba kowa ke da halin sayan injin na ban ruwa ba. Ba mu da ɗakunan ajiye amfanin da muka samu. Babbar matsala ma ita ce inda za mu sai da amfanin da muka samu. Wagga karamar kasuwa ta manoma ce. ‘Yan kasuwa suka zo suka mamaye ta har suka samu Abin da ya shafi albasa da dankalin turawa, ƙungiyar ta samar da mafita a kan matsalolin ajiya da kuma kasuwancinsu kamar yadda Saliya Muhammad yake cewa kan Misali idan kuka ɗauki albasa muna da fiye da mangazosi goma sha biyar cikin kasar Nijar inda manoma za su iya adana albarkatunsu. Suna iya sai da rabi don su biya wasu bukatunsu. Buhun albasa guda da ake saidawa jika shida zuwa jika bakwai nan da wata uku zuwa hudu ana iya saida shi jika arba'in zuwa jika hamsin. Dankalin turawa pom de terre muna da fusawo'i wanda muka inganta kamar ɗakunan ajiyarsu. In kun ɗauka kamar bara cikin kasuwa kilo guda na pom de terre dala talatin yake amma mu sai muka saye shi a dala hamsin kuma dukkan tarin amfanin ne muke saya manoma suna cin moriya. A cikin wannan zamani da ke akwai canjin yanayi da kuma ruwan sama da basu da tabbas noma rani wani makami ne da ke iya murkushe matsalar karancin cimaka a Nijar. Madalla masu da makarshen shirin namu kiran labarai na maraicen yau zan burku da Habibu Garba ya kama muku labarai da harshen zabarmanci a huta lahiya. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A Agadez. Tare da Radio Sahara. A kalan ba inda bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Kausai. A kalan ba inda hudu zangon FM. A Ningimi. Tare da Radio Dilerem. A kalan ba inda tara zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kalan ba inda tara zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kalan ba da inda shida digo takwas zangon FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kalan ba da. 95.1 zangon FM. A tera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba 98.7 zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba 95.1 zangon FM. An mai. Tare da Radio Iskut da ke Kwartagi. A kan lamba 99.9 zangon FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba 102.1 zangon FM. A Tano. Tare da Radio Demargu. A kan lamba 99.9 zangon FM. Studio Kalangu.